This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da fatan an sha ruwa lafiya. Yanzu ma dai Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A shirin namu na yanzu za mu fara kawo muku ra'ayoyin wasu mazauna birnin Yola akan tasirin azumin Ramadan. muna kuma ɗauke da rahoto akan wata hatsaniya da ta kashe mai tsakanin jami'an tsaron soja da mazauna garin haifan kuma har an samu ma hasarar rayuka. Za kuma mu kawo muku tattaunawa da murya Amurka ta yi da ɗan jarida Lawan Bukar game da hare-haren da 'yan bindiga suka kai jiya a jamhuriyar Nijar wanda kusan mutane 40 sun mutu. Game da wannan nema muke son jin ra'ayoyinku akan irin matakan da kuke gani ya kamata hukumomin Najeriya da makwabtanta su ɗauka wajen tsare iyakokinsu. Ganin yadda ake samun hare-hare cikin 'yan kwanakin nan a Najeriya, Chad da Nijar. Lambar da za ku kira mu da ita ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kamar nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. mutumin da ake zargi da kashe mutane tara cikin daren jiya laraba a wata majami'ar bakar fata da ke charleston a jihar carolina ta kudu ya shiga hannun hukuma an damke Dylan Storm bature mai shekaru 21 da haihuwa jihar Carolina ta Arewa mai makwabtaka da ta kudu kimanin kilomita 400 daga inda aka aikata wannan kisa. ma'aikatar shari'a ta amurka ta ce ta kaddamar da binciken yiwuwar aikata laifi na wariya dangane da wannan kisan gilla kwamandan 'yan sandan charleston greg mullen ya faɗa wa 'yan jarida yau alhamis cewa roof farar ya shiga cocin mai suna emmanuel african methodist episcopal church a lokacin da ake taron addu'a na mako-mako ya zauna na tsawon akalla awa ɗaya da masu ibada kafin ya buɗe musu wuta ya kashe mutane tara da dama sun ji rauni an kafa wannan coci ta emmanuel ame a shekarar 1816 bayan da ta balle daga cocin turawa ta methodist episcopal ta birnin abin da ya sa ta zamo ɗaya daga cikin cocin bakar fata na farko kuma masu ɗimbin tarihi a jihohin kudancin amurka Chad ta faɗa yau Alhamis cewa dakaranta sun kai har-haren ramuwar gayya da jiragen sama akan 'yan Boko Haram a cikin makwabciyarta Najeriya. a bayan wasu tagwayen har haren kuna bakin wake da suka kashe mutane akalla 33 a injamaina babban birnin kasa a wannan makon rundunar sojan chad ta ce an kai hare-hare ta sama a kan sansanoni guda shida na 'yan tsagera inda aka yi masu mummunar ɓanna ta rayuka da kaya bata dai bayar da bayanin takamaiman inda sansanonin suke ba An kai hare-haren kuna bakin wake a wata helkwatar 'yan sanda da wata makarantar horas da 'yan sanda a N'Djamena inda wasu mutanen hasu ɗari su ma suka ji rauni. A farkon wannan shekarar Chad da Nijar da Kamaru sun tura sojojinsu domin yaƙa 'yan Boko Haram a bayan da 'yan tsageren suka kai hare-haren tsallaken iyaka cikin ƙasashensu. A makon jiya kasashen sun hada karfi da Najeriya da Jamhuriyar Benin wajen kafa wata sabuwar rundunar yaƙi mai harkwata a 'yan Jamaina wadda za ta yaƙi 'yan Boko Haram ɗin. Kada a shafa da cewar labaran duniyar nan suna zuwa muku daga sashen Hausa na murar Amurka a Washington DC. Dakarun tsaron Somalia sun tare wani harin da aka yi niyyar kaiwa kan wani taron siyasa yau Alhamis a garin Adado da ke yankin tsakiyar ƙasar. hukumomi suka ce mahari guda ɗaya ya tarwatsa kansa a kofar shiga wurin taron yayin da wasu 'yan bindiga uku suka yi kokarin kutsawa ciki dakarun tsaron cikin har da sojojin kiyaye zaman lafiya daga rundunar amisom ta tarayyar afirka sun bindige suka kashe 'yan bindigar kafin su samu shiga cikin wannan gini wannan shine hari na baya bayan nan da 'yan al-shabab suke kaiwa kan cibiyoyin gwamnatin somaliya wadda suke son kifarwa domin kafa wata mai amfani da irin tasu fassarar ta islama sojojin somaliya da na rundunar amisom sun samu nasarar fatattakar 'yan al-shabab daga manyan birane da garuruwan somaliya to amma har yanzu akwai burbushin kungiyar cikin karkara kuma tana ci gaba da kai hare-hare Daga ƙarshe 'yan majalisar dokokin Hong Kong sun yi fatali da wani ƙudurin yin gyara ga dokokin zaben da ake gaddama a kai mai samun goyon bayan hukumomi a birnin Beijing. Sansanonin 'yan rajin dimokuraɗiyya masu zanga-zanga sun barke da sowa ta murna a yau Alhamis a bayan da wakilai 'yan adawa a majalisar suka haɗa kai domin murkushe wannan ƙudurin. wakilai takwas kawai suka amince da ƙudurin yayin da wasu wakilai 28 suka jefa ƙuri'a ƙin amincewa ƙudurin a karon farko zai nemi ba wa mutanen yankin hong kong damar zaɓen shugaban yankin kai tsaye amma kuma tilas duk 'yan takara su samu amincewar beijing china ta ce wannan ƙudurin ya kunshi dimokuraɗiyya fiye da duk abubuwan da birtaniya ta taɓa gabatarwa a cikin shekaru fiye da ɗari da ta yi tana mulkin yankin. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To da farko bari mu buɗe taskar tamu da ra'ayoyin jama'a Yola game da azumi wanda aka fara yau ga Ibrahim Abdulaziz da rahoton. to jama'a masu sauraro kamar kuka sani fa an soma azumi na watan ramadana kuma yanzu na zaga cikin birnin yola don jin ra'ayin jama'a dangane da tasirin azumi a wajen kowa to malam ya suna ya kuma tasirin azumi ke a wajen ka Suna na abdulhamid muhammad tasirin azumi da alhamdulillah tunda shike allah ya kasance da mu a cikin wannan watan azumi tasirin azumi a wurina kamar yadda yake zuwa yanzu a takaice dai in ina na kwance a gida lokacin da ba a asibi gaskiya ba na jin daɗi sai a tambaye ni wannan abun a tambaye ni wannan abun in na ce babu kuma sai kaga zai kawo masala a gaskiya amma kaga yanzu a haka na sai in kwanta in huta in zanna yi ta yin addu'a eh, ba wani abu na kaga ni ma yanzu ina dan jin daɗi na dan haske sabon zama ma a cikin ɗaki. to ga wani ta malam ya suna ya kuma ta sani azumi yake a ka. assalamu alaikum suna na awal talangurore to a gaskiya tasirin azumi gaskiya fi su yana da daɗi yana da kuma wahala saboda abun da ya sa kaga dai bana an yi sa an ɗauki azumin na rana ɗaya kuma zai tafi rana ɗaya in Allah ya yadda Allah kuma ya sa abun ya tafi haka to sannan na biyu azumi in an kama azumi idan kana kashe naira ɗari biyar a wuni to ɗari biyar ɗin nan sai ta kusan kwana biyu a jihu amma in kuma ba azumin nan sai ka kashe sama da irinsu ko ba haka ba to saboda haka shi yasa ni a tasirin azumi gaskiya fi sabilillah na ji daɗin azumin nan yadda ya shigo mini ba wani matsala komai. To hajiya ya suna sannan ya tasirin azumi ke a wajen ke? Suna na mai mutu Aminu. To ya kike jin azumin nan? To alhamdulillah ni ina jin daɗin azumi. Abu kaɗan dai zai ishe ka a azumi. Amma da kuma fa? Eh to abun da zaka ci da a naira ɗari yanzu ka yi ka ci shi a naira hamsin. a gane? To shi ne kawai nake jin daɗin azumi. madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Al'ummar garin Haifan da ke karamar hukumar Barkila da a jihar Plateau sun zargi jami'an tsaron soja da kisan wasu mata biyu a garin na Haifan. Lamarin ya auku ne jiya bayan wata hatsaniya da ta tashi tsakanin mazauna garin da jami'an na soja yayin da sojojin suka nemi kafa shingen su don binciken matafiya akan hanya. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani. A cewar wani mazaunin garin na haifan Rang Tengom, al'ummar garin sun nuna bijirewansu ne da canja shingen 'yan sandan kwantar da tarzoma da aka fi sani da Mopol da jami'an sojoji. Mu 'yan haifan muna zama, hega sojoji suka zo da Hilux guda biyar da Amodka ɗaya wai su sun zo akan za su sa block a wajen. Sai mutane suka ce masa a kan sukan sun so wannan checkpoint na Mopo ɗin ba sa son wani checkpoint na sojoji a wajen. ana cikin hayaniya kenan sai sojojin suka fara harbi suna dukan wa'yansu matasa to a garin mutane suna guduwa sai suna binsu suka harbi wata mata a gaban shago da tana guduwa ta je ta buya tana nan da yaro a baya aka harbe ta ta mutu nan da nan to wata mata kuma ta fito daga gidanta kenan ta ga ko me ke faruwa sai ita ma aka harbe ta a gaban kofan gidanta ita kan bata mutu a wajen ba ana tafiya da ita zuwa asibiti ta mutu a hanya to amma mutanen ku sun iya tambayan sojojin me yasa suke suke so su sa wannan road block in a wurin su dai sun ce wai akan wai an turo su ne daga gaba akan su zo su sa road block din sarkinmu bai sani ba waɗanda suke mu a kananan hukumomi ba su sani ba ba wanda da ya sani mu dai mun gansu da safe ne kawai suka zo ruang Tengon kenan wani mazaunin garin haifan a karamar hukumar barikin ladi. Kakakin rundunar tsaro na Special Task Force a nan jihar plato Captain Ikedici uweha ya karyata batun cewa sojoji ne suka kashe matan biyu. It's not true that personnel went out to shoot or kill anybody in the Haipan general area. Kaftin Iweha ya ce biyo bayan umarni daga shalkwatan rundunar tsaro kan yin garan bawul shingaye da jami'ansu a yankuna da suka ga ya dace ya sanya jami'an tsaron ɗaukan matakin sa shinge a mahaɗar mangu bauchi da fandadi This group of men organize women and youths to protest and disrupt the activity of personnel who were there to adjust this checkpoint. ya ce wasu gungun mutane suka haɗo kan matasa da mata su yi zanga-zanga don hana kafa shinge a mahaɗar haifan lamarin da ya kai har suka rika jifan sojoji da duwatsu da wasu makamai masu haɗari suka kuma rusa shingen kaftin iwaiha ya ce mutanen sun kuma tare hanya suka rika ƙone tayoyi suna jifan motocin jama'a ya ce a yunkurin hana tarzoma jami'in soja ɗaya ya samu rauni jami'in tsaron ya kuma ce ba su kama kowa ba kan lamarin sai dai suna kan bincike don bankaɗo waɗanda suka aikata harbin da ɗaukar matakin da ya dace zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria zauna al'umma ta filato kungiya zama shine cigaban najeriya madalla a gaida zainab babaji A cikin makon nan wasu da ake zaton 'yan Boko Haram ne sun kai hare-hare a wasu garuruwa arewa maso gabashin Najeriya da ƙasar Chadi, haka kuma a jamhuriyar Nijar, inda ko a daren jiya ma sai da aka kai wasu hare-haren a garuruwan Lamana da, Ungumawa, inda kusan mutane 40 suka rasa rayukansu. Abokin aikinmu Abdulaziz Adili Toro ya nemi ƙarin bayani wurin lawan bukar ga abin da ya ce. Lalle hakika ne 'yan Boko Haram sun zo sun kawo hari garin lamana da garin gumawo kamar garuruwa ne guda biyu wanda suna tsawon kimanin kilomita arba'in mil arba'in da ko mil arba'in da biyar ne zuwa da daga gabas maso to hakika jiya an ce yan kungiyar boko haram din sun zo kusa wannan hari ne a wannan garuruwa biyu eh, kimanin da dare kimanin kamar kamar misali an zancen ma an kashe kamar mutum sun kashe kamar mutum kimanin arba'in ba ana zancen dai arba'in ko arba'in ba biyu ana zancen kamar ishirin da bakwai a lamana ta ɗaya a gumawa kuma eh, wasu labarai ma suna cewa kamar sun sa wuta a garuruwan wuri-wuri eh, sun sa wuta kuma eh, a yau da sahere kuma a jihar da ta ma wato an gaya ma jami'an tsaro don amma to ba mu sani ba jama'an salon sun bi bayan kadi sun bi bayan su ne cikin musu boko suna tare suna cikin jin bayan su dai wannan samu da wasu labarai amma ma a yau da ta su hukumomin jihar Gifan kamar misali su gwamna da sarkin Komadugu sun sanan su garuruwa biyu inda suka je tare da su ma aka yi ba. To an samu labarin waɗannan mutane daga ina sun ka hito? dama wa'annan 'yan boko suna saye da eh, kayayyakin soji. To Allah ya kyauta. kan wannan batun hare-haren 'yan Boko Haram ɗin ne muke son ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan irin matakan da kuke gani ya kamata hukumomin Najeriya da makwabtanta su ɗauka wajen tsare iyakokinsu ganin yadda ake samun hare-hare cikin 'yan kwanakin nan a Najeriya, Chad da Nijar. Lambar da za ku kira mu da ita ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alama plus a gaban namba amma kaman nan ga wannan waƙar. mazan Allah magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. ka ga cikin lagos kuma ga batishin ga lainashin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talaka ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla yau kamar dai da kuka ji ɗazu muna son jin ra'ayoyinku ne akan irin matakan da kuke gani ya kamata hukumomin Najeriya da makwabtanta su ɗauka wajen tsare iyakokinsu ganin yadda ake samun hare-hare cikin 'yan kwanakin na a Najeriya da Chadi. Mun samu kira na farko daga makwa jihar Neja. Assalamu alaikum waye akan layi. Muhammad ne. To, to Malam Muhammad me zaka ci game da batun yau? To, batun yau dai wallahi muna roƙi Allah Allah taimaka sojoji Najeriya da wanda suka hada baki a yake Boko Haram. Na'am. Muna roƙi Allah taimaka musu. Eh, to kama wane irin Allah taimaka musu su yake su dukan su. Haka ne. Eh, to Malam Muhammad kama wane matakai ne kake gani ya kamata a ce hukumomi sun ɗauka ko kuma sun ƙara ɗauka wajen kiyaye iyakoki? to wallahi abin da suka dauka din na wallahi ya yi kyau sosai Allah dai sa su samu nasara kansu muna roki Allah wallahi abin da suka dauka ya yi kyau haka to madalla malam muhammad mun gode da wannan kiran yanzu kuma bari mu je gwaram jihar jigawa wane ne akan layi tana magana da idris mai inji to malam idris mai ce ce gudunmuwa ka yau wato gudunmuwa da shi ne gaskiya ya kamata a ce hukumomin najeriya a ce sun tashi tsaye sun yi kokari a kan wannan al'amari da yake faruwa kamar ta wani hanyoyi ne kake gani ya kamata su yi abin da ba su yi ba yawa wato gaskiya hanyoyin da ya kamata a bi kamar yadda suka yi umarnin cewar za a kafa rinjin tsaro a babban birnin maiduguri to shi ne ya kamata a ce an bi wannan hanyoyi cikin gaggawa a yanzu yadda ake ciki a ce an samu an kare jama'a da irin abubuwan da yake faruwa. To Malam Idris kamar su kuma makwabtan kasashe fa me kake gani ya kamata su yi? Eh to shi su duma abu da ya dace su yi a yanzu gaskiya a ce sun yi kokari sun haɗa ƙarfi da ƙarfe gaba ɗayan su a cikin wannan lokaci sun kare wayannan wayannan kasashe guda hudu da wannan abubuwa yake faruwa. To madalla yanzu kuma bari mu je jihar Neja wane ne akan layi? Abubakar Muhammad Jikan ga naku daga Masabo. To Malam Abubakar me zaka ce game da batun yau? To abin da zai ce Ubangiji Allah dai ya sauki tabbatar da alheri kuma Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin wannan watan Ramadan. Amen. Ubangiji Allah ya ba da zaman lafiya kuma Allah ya sa mu ga ƙarshen wannan watan lafiya. Amen amen. To Malam Abubakar. Na'am. na ce muna ansawa dai ka in katse ka amma batun da muke tattaunawa yau dama muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan wani matakai ya kamata hukumomin najeriya da makwabtanta su ɗauka wajen kiyaye iyakokinta musamman yadda ake samun hare-hare cikin 'yan kwanakin nan na 'yan boko haram to abin da ya kamata dai a yi saboda shugabanni dai waɗanda suke duk inda sarakuna suke dai an san kananan hukumomi an san inda suke abin da ya kamata a yi ba abin da ya kamata illa a ci ko ina dai a dadduwa dai a tabbatar da cewa dai an samu zaman lafiya. to madalla malam malam abubakar mun gode da wannan gudunmuwa yanzu kuma bari mu je zaki biyan jihar benue wane ne akan layi alhaji usman da zan dattawa To Alhaji Usmanu me zaka ce game da batun yau? Wato batun yau ni a gani ina roƙon Allah kowane lokaci musamman wani watan da muka shiga mai falala tarin albarka ubangiji ya wuce mana gaba wayannan muyagun mutane wanda suke suka sa rigar musulunci suna ma kasa barazana da shi suna zubar da mutuncin eh, musulmai da musulunci a duniya muna roƙon Allah Allah ya tona asirin su Allah kuma ya dora wayannan gwamnati da suka haɗa kai za a yaƙi wayannan azaliman mutane masu kashe bayan Allah da basu ji su sha ba Allah ya taimaka musu kuma ina dokon Muhammadu Buhari shugaban kasa kan iyakokin ya kamata a ɗauki mataki a kai domin kan iyakokin ake samun fargurbin mutane sukan shigowa suna sulalowa kowa ya shigo a bincike shi a san me matsayinsa ina don allah yadda za a ma nasara to amin allah ya sanya alhaji usman mun gode yanzu kuma bari mu je jihar ogun wane ne akan layi mun kala ne mazaunin augustus daga lolo mazaunin augustus to malam mun kai la me za ka ce game da batun yau to abin da ya kamata mutane su yi kawai su dage da addu'a saboda lokacin azumin ga na'am to batun eh, tsaro na kan iyakoki eh. to mun eh. gode malam mun kaila to masu sauraro har yanzu muna da sauran lokaci muna jiran ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan irin matakan da kuke gani ya kamata a ce hukumomin najeriya da makwabtan kasashen ta sun ɗauka wajen kare iyakokinsu ganin yadda ake samun hare-haren 'yan boko haram cikin 'yan kwanakin nan lambar da za ku kira mu da ita ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Mun samu kira daga jihar Kwara. So, assalamu alaikum mai magana Bello Garba Dina mai wasu kala-kala Nusifa Kwara daga Kwara a Najeriya. To, Malam Garba. matakin da ya kamata a ce jami'an tsaro sun tsoka musamman ma akan iyakoki. Eh. Ya kamata a ce a kawo bincike na gaskiya wanda ya zan duk wanda zai shiga daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa to a tantance da shi. a yi bincike na gaskiya shine na ganin cewa an yi kariya dangane da abin da shahi wannan matsala ta boko haram ko muna fatar allah shi yaye muna wannan matsala ta boko haram wannan najeriya da kuma nijar da kamar da kuma chadi muna fatar allah ya kawo mana karshen wannan matsala ta boko haram mai magana bello garba dinan mai bulawa kala kala na sifar kwara da kwara na gode biyu To madalla malam garba mu ma mun gode kuma da ra'ayinka muka kawo ƙarshen wannan lokaci na karɓar wayoyi sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata dama domin ku kira mu. Har yanzu dai kun a tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. za ku gafarce mu yau ba za mu samu damar kawo muku labaran wasanni ba amma yanzu dai ga wannan saƙon. Allah ya kawo mu. Shekara ta kawo mu. Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ya muku tanji na musamman domin watan azumi babu shakka akwai nasihohi da shawarwari daga malamai waɗanda suke da manyan kantuna wannan wata mai albarka su sauƙaƙa wa bayin allahn da ba su da shi sannan ɗalibai yara za su karanta alkur'ani mai tsarki kuma za mu so mu je shin wani irin tasiri wannan wata na azumi yake da shi a wajen ku saboda haka sai ku aiko mana ta hanyar imel ko ta facebook idan kuna da gaishe-gaishe ma za ku iya aiko mana su mata da matasa ku bari a yi babu ku sashen hausa na muryar amurka duniya a tafin hannunku yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari sharhin muryar amurka da zai bayyana muku wuraren gwamnatin amurka A lokacin da girgizar ƙasa mai ƙarfin 7.8 ta faru a tsakiyar Nepal ranar 25 ga watan Afrilu, Sita tresta ta san abin da za ta yi. Ta ɗauki ɗiyarta 'yar wata biyar da haihuwa, ta nemi wuri kusa da bango cikin gidanta, ta jira girgizar ƙasar ta gama. Kuma ta faɗawa ɗanta ɗan shekara shidda da haihuwa wanda a lokacin yana saman bene cewar ya yi irin yadda ta yi. Lokacin da girgizar ƙasar ta tsaya, Sita ta ɗauki jakar tafi da gidanka ta agajin gaggawa, ta kai 'ya'yanta filin wani gida ta ciro tamfol daga cikin jakar agajin ta kafa wa iyalinta matsugunni ta kuma yi amfani da maganin hana harbuwa da cututtuka da ke cikin jakar a kan raunukan da yaran suka samu ta kuma ba masu makwabtaka da ita maganin ciwon kai da kuma na sauran ƙananan raunuka ƙarin abubuwan da ke cikin jakar sun haɗa da sinadarin kulorin wanda ake tsaftace ruwa da shi da fitilar da ake ɗaura a goshi da sabulun wanka da abin wanke baki da farko kamar ba su da amfani kamin lokacin girgizar kasar a cewar sita wadda ta yi amfani da dukkan kayan da ke cikin jakar agajin tata sita ta danganta nasarar da ta samu wajen kai ɗauki a girgizar kasar da aka yi a lokacin da kuma bayan 25 ga watan afrilu da wata horaswa da hukumar raya kasashe masu tasowa ta amurka usaid da haɗin gwiwar hukumar ƙasa mai kula da girgizar ƙasa ta hanyar kimiyya ta nset suka shirya wadda ta samu asali daga ƙasar nepal Horas wadda hukumar nset ta yi ta koya wa sita yadda za ta kare kanta a lokacin girgizar ƙasa da kuma amfani da mallakar jakar tafi da gidanka ta agajin gaggawa a gidanta wadda hukumar NSET ta rarrabawa waɗanda suka halarci taron horaswar ta ce na koyi yadda zan adana jakar tafi da gidanka ta agajin gaggawa a wurin horaswar na san cewa jakar tana da amfani don haka na ajewa na guda amma ban taɓa tsammanin jakar za ta yi mana amfani irin wannan yanayin haka ba horon da sita ta samu ta wani babban fanni ne da hukumar Yusuf ta ɗauki nauyi akan shirin rage hatsarin girgizar ƙasa a nepal wadda ta hanyar ta ne hukumar nset ta shirya wani shiri na rage wannan hatsari wanda ya yi aiki tare da gwamnatin ƙasar nepal da ƙananan makarantu da kuma al'umma kamar irin ta sita domin ci gaba da faɗakarwa da kuma zama cikin shiri. Amurka tana mai alfahari wajen haɗa hannu da gwamnatin Nepal domin taimakawa jama'ar ƙasar zama cikin shiri dangane da mummunan yanayin da yanayi ka iya haifarwa. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice. mutumin da ake zargi da kashe mutane tara cikin daren jiya laraba a wata majami'ar bakar fata da ke charleston a jihar carolina ta kudu ya shiga hannun hukuma an damke dylan roof bature mai shekaru 21 da haihuwa a jihar carolina ta arewa kimanin kilomita 400 daga inda aka aikata wannan kisa chadi ta faɗa a yau alhamis cewar dakarunta sun kai hare-haren ramuwar gayya da jiragen sama a kan 'yan boko haram cikin makwabciyarta najeriya a bayan wasu tawayen hare-haren ƙunan bakin wake da suka kashe mutane a akalla 33 a injimina babban birnin kasar cikin wannan mako rundunar sojin chadi ta ce an kai hare-hare ta sama kan sansanoni guda shida na 'yan tsagera inda aka yi musu mummunar barna ta rayuka da kuma kaya to sai dai bata ba da bayanin takamamme inda waɗannan sansanonin suke ba. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Carl ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wani lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.